بسم الله الرحمن يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Akwai shirin ra'ayoyin masu saurare za mu kama ko shirin nan na mu koyi harshen Farisanci.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Dalla madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. sojojin isra'ila na ci gaba da kai samame a asibitin alshifa mafi girma a gaza wanda ya kunshi dubban majinyata da kuma masu neman mafaka iran ta ce babu hannunta a hare haren da 'yan gwagwarmaya ke kawa maradun amurka a kasashen iraki da kuma syria a madagascar a wannan alhamis ce al'ummar kasar suka kada ƙuri'a a zaben shugaban kasar wanda 'yan takara goma daga cikin sha uku suka karace ma to yanzu ga cikakkun labaran sojojin isra'ila na ci gaba da kai samame a babban asibitin alshifa mafi girma a zirin gaza babban ginin asibitin alshifa wanda ya kasance fagen yaƙi tsakanin sojojin mamaya na isra'ila da hamas a baya-bayan nan isra'ila ta gabatar da shi a matsayin cibiyar dabarun yaƙi na ƙungiyar hamas batun da ƙungiyar ta musanta isra'ila ta tabbatar a ranar alhamis cewa har yanzu sojojinta na jibge a wannan asibitin wanda a cewar majalisar ɗinkin duniya ya kunshi mutane kusan 2,300 majinyata masu kula da su da kuma masu neman mafaka ma'aikatar lafiya dai a gaza ta ce adadin palestina wanda suka yi shahada algudan wutar isra'ila ya kai mutane 11,500 galibi fararen hula ciki har da yara 4,710 to a wani labarin kuma ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ta yi fatali da kudirin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da shi na tsagaita wuta a zirin na gaza a wani labari da jaridar haris ta wallafa ta ambato ma'aikatar tana cewa babu wata kafa ta tsage ta buɗe wuta muddin ƙungiyar hamas ta falastinawa ta ci gaba da riƙe mutanen da ta yi garkuwa da su a ranar laraba ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince a karon farko da wani daftari wanda ya yi kira da a gaggauta tsagaita wuta a faɗin gaza tun bayan da isra'ila ta kaddamar da yaƙi kan gaza bayan harin hamas na ranar bakwai ga watan oktoba kasashe goma sha biyu ne suka amince da kudirin wanda kasar malta ta gabatar yayin da amurka da birtaniya da rasha suka wa kada kuri'ar kudirin mai lamba sha ya yi kira da a gagauta tsagaita wuta don samar da ayyukan jin kai na isassun kwanaki a ko'ina cikin zirin gaza iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta ce ba ta da wata rawa a har-haren da kungiyoyin gwagwarmaya ke kai wa maradun amurka a kasashen iraki da kuma siriya hussein amir abdullahiyan ya ce kasar ba ta da wata rawa a hare-haren bayan nan da kungiyoyin a kasashen iraki da syria suka kai kan sansanonin da amurka ke jagoranta musta abdullahiyan ya shida wa tashar cbs news cewa waɗannan kungiyoyi a iraki da syria waɗanda ke kai hari kan muradun amurka sun yanke shawarar kansu ne yayin da ya taɓo batun kisan kiyashin da isra'ila ta yi wa falastinawa a zirin gaza a cikin kwanaki sama da arba'in ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana tsananin adawar kasarsa na yaduwar yakin a wasu sassan yankin a gaskiya ba masu wannan rikicin ya faɗaɗa amma amurka na ƙara zazzafa yakin gaza ta hanyar nuna goyon baya ga isra'ila in ji babban jami'in diplomasiyar na iran amir abdullahian ya kuma wanke ƙasarsa da zargin cewa tana bayan wasu har hari da an gwagwarmayar husi na yemen suka kaddamar a baya-bayan nan a wata sanarwa dai da ta fitar a ranar alhamis takwas ga watan nuwamban nan rundunar sojin yemen ta sanar da harbo wani jirgi marar matuki na amurka na zamani samfarin rq9 a madagascar a wannan alhamis ce al'ummar kasar suka kada kuri'a a zaben shugaban kasar kimanin masu kada kuri'a miliyan goma sha ɗaya da rabi ne aka tantance za su kada kuri'a a zaben yan takara sha uku ne ciki har da shugaba mai barin gado andre rajaulina ke fafatawa a zaben to sai dai daga cikin 'yan takarar sha uku guda uku ne kawai ciki har da mista rajawolina da ke neman wa'adin shugabanci na biyu suka bukaci magoya bayan su su fito domin kada ƙuri'a sauran 'yan takarar goma da suka ƙauracewa yakin neman zaben sun bukaci masu kada ƙuri'a da su ƙauracewa zaben ana dai fargaba game da fitowar jama'a sosai a zaben na wannan karo hukumar zaben ƙasar dai ta ce ana son samun sakamakon zaben zagayen farko kafin ranar 25 ga watan nuwamban nan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To ga shirya son barka ɗauke da labaran duniya. Yan sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan asibitin alshifa da ke birnin gaza da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. babban daraktan asibitocin yankin zirin gaza dr muhammad zakwat ya bayyana cewa babu harsashi ko da guda da aka harba kan sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila a lokacin da suka kai farmaki kan cibiyar kula da lafiya ta ashifa a daren talata yayin da bangarorin gwagwarmayan falastinawa suka yi gargadi kan aikata kisan kiyashi tare da dorawa haramtacciyar kasar isra'ila da amurka ayyukan laifukan da suka faru a asibitin dr zakawat ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da tashar talabijin ta aljazira inda ya ce sojojin mamayar yahudawan sahayoniya sun kai farmaki kan bangarori da dama na asibitin ciki har da bangaren gudanar da tiyata da bangaren kula da marasa lafiya cikin gaggawa na cibiyar kula da lafiya ta alshifa sannan kuma suka shiga cikin wasu gine-gine tare da gudanar da bincike a cikinsu babban daraktan asibitocin ya kara da cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun buɗe wuta kan jama'a da suke shigewa ta hanyar waje da ke gefen asibitin bisa da'awar cewa saboda tabbatar da amincin fitar su daga cikin asibitin alhali babu wani mutum da ke ɗauke da makami daga mutanen da suke zirga-zirga a kusa da asibitin kamar yadda babu wani a cikin asibitin da ke ɗauke da makami sakamakon kasancewar cibiyar cibiya ce kawai ta kula da kiwon lafiyar jama'a Dr. Zakawat ya ce sojojin mamayar Yahudawan Sahayuniya suna zaton cewa shigar sojojin Yahudawan Sahayuniya cikin asibitin Ashifa wata nasara ce gare su amma a duk binciken da suka gudanar ba su samu wata hujja da ke nuna cewa akwai 'yan gwagwarmayan Falasɗinawa a cikin asibitin ba. ya kara da cewa sun sanar da wakilin kungiyar agaji ta red cross cewa sojojin mamayar yahudawan sahayuniya sun mamaye asibitin a daren talata ne dai sojojin mamayar yahudawan sahayuniya suka kai farmaki kan cibiyar asibitin ashifa da ke yankin zirin gaza bayan sun shafe kwanaki suna kewaye da asibitin da tankokin yaƙi kuma sun hana shigar da man fetur da injina suke amfani da shi da katse wutar lantarkin asibitin lamarin da ya yi sanadin mutuwar marasa lafiya da dama da jarirai da ake kula da su da na'urorin kiwon lafiya na musamman waɗanda ba su kai lokacin haihuwa ba a ranar talata hukumar asibitin na ashifa ta sanar da binne gawakin mutane 100 a wani fili da ke bayan asibitin bayan tabbatar da mutuwarsu saboda sojojin mamayar yahudawan sahiyoniya sun hana gudanar da shirye-shiryen bisu ne kamar yadda aka saba a nashi bangaren kakakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi da'awar cewa sojojin mamayar yahudawan sahiyuniya sun farma a asibitin ashifani domin yakar yan gwagwarmayan kungiyar hamas saboda wasu bayanan sirri da suka samu cewa yan gwagwarmayan falasinawa suna amfani da asibitin wajen shirya kai farmaki kan haramtacciyar kasar isra'ila amma baya daga cikin manufar rundunar sojin mamayar yahudawan sahiyuniya niyyar cutar da marasa lafiya da tawagar likitoci da al'umma da suke cikin asibitin amma kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta karyata wannan magana tare da jaddada bukatar kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da bincike kan lamarin kamar yadda sanarwar kungiyar ta hamas ta bayyana cewa tuni dama sojojin mamayar yahudawan sahayuniya sun yi kokarin ganin sun dakatar da ayyukan asibitin na alshifa tare da korar marasa lafiya da waɗanda suka fake a cikin asibitin saboda neman tsira da rayuwarsu daga har-haren wuce gona da iri da ake ƙaddamarwa kan yankin zirin gaza kuma sojojin mamayar sun sanar da jami'an asibitin da su dakatar da kwararan jama'a zuwa cikin asibitin domin neman mafaka a cikin wata sanarwa da rundunar sojin mamera haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar ta kara da cewa tawagar maharan gwamnatin mamayar yahudawan sahayoniya da ta kai hari kan asibitin alshifa ta hada da dakarun soji da kungiyoyin likitoci da masu magana da harshen larabci da nufin ganin ba a cutar da fararen hula da suke cikin asibitin ba mai magana da yawon rundunar sojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila ya shaidawa tashar talabijin ta cnn ta kasar amurka cewa sojojin mamayar yahudawan sahayuniya sun kai farmaki kan asibitin na alshifa ne da nufin watakila su gano makoyar 'yan gwagwarmayan kungiyar hamas tare da 'yan tadda yahudawan sahayuniya da aka kama a matsayin fursunonin yaƙi a lokacin kai harin ambaliyar al'akasa kamar yadda majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta yi da'awar cewa kafin kai hari kan asibitin na alshifa sai da sojojin mamayar yahudawan sahauniya suka sanar da ma'aikatar lafiya ta gaza aniyar su ta kai farmaki cikin asibitin na alshifa ta hanyar wayar tarho kakakin ma'aikatar lafiya ta palestino a gaza dr ashraf al-qudra ya shaidawa gidan talabijin na aljazira cewa sojojin mamayar yahudawan sahayuniya sun sanar da jami'an cibiyar kula da lafiya ta asibitin alshifa a su ta yin kutse cikin asibitin ne 'yan mintoci kafin fara kutsen nasu a bangare guda kuma ofishin yada labarai na gwamnatin falastinu da ke yankin zirin gaza ya ce kutsan sojojin yahudawan sahayuniya cikin asibitin alshifa laifi ne na yaƙi kuma ya ɗaura alhakin duk barnar da sojojin mamayar yahudawan sahayuniya za su yi a asibitin kan rundunar sojin gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila da ƙasashen duniya da amurka da kuma ɗaura musu cikakken alhakin kare lafiyar dubban ma'aikatar lafiya da waɗanda suka jikkata da kuma kuma 'yan gudun hijira da suke cikin asibitin na alshifa domin neman tsira da rayuwarsu ya kuma yi gargaɗin aukuwar kisan kiyashi a asibitin babban darakta general na ofishin ismail al-sawabta ya tabbatar wa gidan talabijin na aljazira cewa gwamnatin mamayar yahudawan sahiwiniya ba za ta yi nasara a fagen kulla sharrinta na tabbatar da cewa asibitin alshifa headkwatar shugabannin 'yan gwagwarmayan falasinawa ne yana mai nuni da cewa akwai yiwuwar sojojin mamayar yahudawan sahayuniya su shigar da makamai cikin asibitin sannan su shirya wasu hotuna na musamman cewa sun gano tarin makamai na 'yan gwagwarmaya a cikinsa a nata bangaren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ce tana ɗora alhakin abubuwan da suke faruwa a asibitin alshifa kan gwamnatin mamayar haramtacce ƙasar isra'ila da kuma shugaban ƙasar amurka joe biden tare da ɗora musu alhakin kai farmaki da sojojin mamayar yahudawan sahiyoniya suka kai kan asibitin na alshifa bayanin na kungiyar hamas ya kara da cewa a cikin wata sanarwa da fadar white house ta amurka ta fitar cewa ta amince da da'awar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cewa kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas tana amfani da wani rukuni na asibitin alshifa don gudanar da ayyukan soji hakan yana matsayin ba da babban dama ce ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ɗaukan matakin ƙaddamar da farmaki kan asibitin na alshifa a nata bangaren kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta jihadul islami ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kasa cimma na manufofinta kan yankin zirin gaza don haka ta juya akalarta wajen cin zarafin fararen hula da marasa lafiya da suke asibitin alshifa Ƙungiyar ta jihadul islami ta ƙara da cewa matakan wuce gona da iri kan asibitin alshifa suna faruwa ne akan idanuwar ƙasashen duniya asibitin alshifa da ke birnin gaza yana dauke da ma'aikatan kiwon lafiya kusan dubu ɗaya da ɗari biyar da majinyata da suka kai kimanin ɗari bakwai a halin yanzu haka da jarirai talatin da tara da aka haife su kafin lokacin haihuwarsu da kuma 'yan gudun hijira da suka kai mutane dubu bakwai da suka rasa matsugunansu wanda a halin yanzu suke rayuwa a cikin asibitin na alshifa a cewar sanarwar da ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya fitar a kwanakin baya-bayan nan sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila ta ci gaba da kai hare-haren bamabamai kan asibitin na alshifa da kewayensa da kuma wasu asibitoci da suke yankin nazirin gaza tana mai ikirarin cewa akwai cibiyoyin 'yan gwagwarmayan falasɗinawa a cikinsu da awar da gwamnatin gaza ta sha musantawa hakika shekaru biyu kafin kafuwar haramtacciyar kasar isra'ila a yankunan falasinawa da aka mamaye da karfin tsiya aka kafa asibitin alshifa a wata sananniyar mararraba a bangaren yammacin tsakiyar gaza don samar da ayyukan kiwon lafiya ga birnin da ma yankin gaba daya tun daga wa'adin mulkin birtaniya zuwa gwamnatin kasar masar zuwa mamayar yahudawan sahayuniya da killace yankin da haramtacce kasar isra'ila ta yi asibitin ya samu nasarori masu ban mamaki da za a kwatanta daga cikin adadin asibitoci na musamman da suke da inganci da kwararrun ma'aikata wurare kore saboda kyawun tsirrai da ci gaba a fagen gudanar da ayyukan kiwon lafiya da samun kyakkyawar alaka da asibitoci na duniya wannan asibiti na alshifa a yanzu ya zama wurin da sojojin yahudawan sahayoniya suke barin wuta kansa da nau'o'in bama-bamai ta sama tare da killace shi da tankokin yaƙi daga ɓangarori daban-daban suna hana shigar da man fetur cikinsa domin amfani da injinan kula da kiwon lafiya tare da ƙaddamar da hare-hare kan motocin ɗaukar marasa lafiya da suke jigila domin kai marasa lafiya cikinsa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 Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaban kasar Ghana Nana Afuko Ado ya buƙaci shugabannin kasashen Afirka da haɗa kai kan buƙatar neman diya daga turawan mulkin mallaka kan barnar da suka yi a zamanin mulkin mallaka. ko ya kuka ji da wannan kiran nasa sannan kuna ganin akwai wani abu da zai iya shafe zaluncin da 'yan mulkin mallaka suka yi musamman a nahiyar ta afirka waɗannan su ne tambayoyin da muka mika muku a cikin shirin namu na wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum BOH Radio Tehran da fatan kuna lahiya. Abdulbasi mai United daga jamhuriyar Nijar da Magaram. Muna godiya bisa wannan maudu'i da kuka dora. Bil hakika Nana Akufa Ado ya yi tunani mai kyau wanda ya cancanta a ce shugabannin ƙasashen Afirka su mara mushi baya da zumma cewa lalle lalle ya dace a kwato ma Afirka hakkinta wanda turawan mallaka suka mamaye suka yashi. Duba da cewa kowa ya riga da ya sani cewa turawan mulkin mallaka sun yi ta'asa sun yi barna wadda batta musaltuwa a kasashen mu na afirka don haka muna goyon baya bisa wannan shawara da nana akufa ado ya bada ubangiji allah ya basu nasara allah ya basu su nasara abdulbasir united daga jamhuriyar niger da magaram ku tashi lafiya Sashen Hausa na biyo mai magana Dala Jilima daga nan cikin birnin Kano a tarayyar Najeriya. A yanzu idan aka ce abu ne wanda ya safanci dukkanin abin da zan ji an ce an yi kira ga shugabannin kasashen nashi a Afirka. Su nake kallon su kamar irin irin kamar irin yan amshin shata ake cewa ko menene. A zaka ga a lokuta mabambanta takwarorin su suka yi kiraye kiraye akan wani tallafi da za su ba su na gudunmawa domin kasashen manyan kasashen duniya su kalle su a matsayin kasa daya maɗaurin ki ɗaya tsintsiya ɗaya ki cewa ko ki ɗaya ya amma har kullum sai ka ringa ganin wannan abun yana tafiyar kamar biri a yashi har kullum irin wannan abubuwan mu ma'abota bibiyar al'amuran yau da kullum mukan kalle shi kamar har yanzu nashi afirka kamar har yanzu bata zama irin wannan ba a har kullum kuma za ka ga cewa suna cewa nashiyar afirka abu da kaza abu da kaza amma har kullum muna ganin abun kamar ba wani wannan ba wannan kira da yayi shugaban kasar Ghana zan ce da zarar ya zama ya sun amsa kiransa to abu ne mai kyau wanda za mu ji daɗinsa sa musamman al'ummar dukkanin wanda Eh, ya danganci wannan abu idan aka ce diya irin ta kasance irin wannan ba akwai buƙatuwar taimakon al'ummar kasashen eh, duniya wato harkar diplomasiya ta shigo ciki to amma a lokuta mabambanta mukan kalli abin a matsayin rashin kamar haɗin kai na kasashen nashi afirka wannan shine dai a daga ce ɗalaji ma da kanan cikin birnin kano a tarayyar najeriya ina tare da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bi hausa mai magana aliyu ya hali na tsangaren nasarawa kuma ɗin galma gunduwa ma da jihar tawa a wakili da masu kira da saurare alhamdulillah ala kulli hal kamar da shugaban kasar Ghana ke bayani abin da ya riga abin Allah ya sa su gane su falaka su gane cewa tura wannan masu jajayen kunnai makiya ne a gare mu sa'annan masu hasada ne dangance da haɗin kai na Afirka sa'annan masu yin keta ne dangance da ci gaban Afirka sa'annan turawa na rayuwarsu da gidajensu da komishin na Afirka ba za su bari mu samu haɗin kai namu na haɗin kai kai na afirka ba akan ta yadda al'adodi namu akan addinin islama tabbas in ana haɗin kai a afirka tabbas insha Allah ta'ala wata baraka ko wani ɓacin rai ko wata sara ta dukiya ba za ta samu ba to shi yasa ko ganin muke so da ne su duka hangen turawan nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Da farko dai mai magana zara dini Suri jiyar lemo mazaunin akara kasar Ghana. Tabbas wannan kira da shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado ya yi na cewa kasashen da suka yi mana mulkin mallaka da su biya mu diya na abubuwan da suka aikata wa kasashen mutum daga kan cinikin bayi da sace mana kayayyakin tarihi da kuma ma'adinan ƙasa gaskiya tabbas ya yi kira lokacin da ya dace amma sai dai hanzari ba gudu ba diya idan an biya shi muna fatan za ta zo ga su waɗanda taɓa kunnen waɗanda abin ya shafa To masu saurare kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka ja Uh, assalamu uh, alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio BOH na ji a uh, muhawarar da kuka sa akan kasar Ghana kunci shugaban kasar Ghana na na Akufo Ado a uh, ya buƙaci haɗin kan shugabannin ƙasashen Afirka na neman diya daga turawan mulkin mallaka kan barnar da suka yi a zamanin mulkin mallaka. to wannan abu ne wanda ina ganin kamar ya riga da ya wuce saboda duka abin da aka ce ya riga da ya wuce din ya kamata a bar shi shawara je guda ɗaya shine a duba yiwuwar yadda gobe za ta yi kyau da kuma abin da ake ciki yanzu a amfana ga duka ba wai abubuwan da suka wuce ba allahu ta'ala a alamu zan yawanci wanda aka yi wa wayannan abubuwan wasu ba sa raye da yawa haka ya kamata ci yaran da suke tasowa an gina wani abun da zai ma'ana ci da su gaba ko kuma misali idan musu abu ba kawai ninga irin waɗannan maganganu wanda suka wuce ba ya kamata a kalli gaba wannan shine shawara ta sunana komar sabi ibrahim jauna daga albasin jihar kano a najeriya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio boh radio musulunci radio mai albarka muna tare da usman mamman daga nan birnin agadas wanda aka da sani usman blad na ce wannan magana da shugaban kasar gane ihu ne bayan hari a gauhi ne yanzu ma tura an suka samu haƙƙin ku cikin ba wai zancen su biya kuɗi ba a yanzu haka ma suna neman su wanda za su biya diya suke kokarin su kamun hari me musu nan Nijar Allah kawai ya mutse so suka yi su katantana mu yadda kuka ga ana ma waccan kasa wadda suke faɗa da Israel haka suka so su mu za har za su biya diya ce mu kwakai tsoron Allah suke ji ku dai ku yi kokari mu haɗa Kano mu mu Afirka Allah ce mu kuna tare da Usman Mamman daga nan birnin Agars wanda aka yi da sani Usman Bulat Hassan barka mu tashi lahaya ana muku fata alheri Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio BOH sunana Malam Kabiru da ke na ɗan guri kusa da makarantar malam abba mamba na masu kira da saurare na radio na afirka baki ɗaya alhamdulillahi wannan kira da shugaban kasar ghana ya yi gaskiya ni a ra'ayina sai ga ihu bayan hari ne yanzu shekara nawa ya yi saura ya safka wanda kuma ko da ya samu goyon baya tun da shi fara kira akwai wahala abin ya citira kuma ko ya citira yan ƙasa da yan afirka za su yi murnar wannan abu amma misali da allah zai kadara a ɗauko kuɗin a biya na san ma ba su biya tunda da sun riga sun wuce ba su biya to da allah ya sa zai sa su biya shin wa ma za a ba kuɗin wane ne za a ba dan afirka ko ne za zuwa ce ga hakin shi wanda aka yi yakin duniya ko ko ne za a yi saboda haka kira ne suke ga kansu cika arjihunsu don su je daga su sai ɗiyansu. sashen hausa na boh muryar musulunci suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria to hakikanin gaskiya wannan kira da shi shugaban ƙasar ghana nana akufo ado ya yi akan wannan matakin biyan diya ga turawan mulkin mallaka waɗanda suka yi musu mulkin mallaka a zamanin baya to gaskiya tabbas hakan ya dace domin ko ba komai wayannan kudaden idan aka biya diya za a samu kudaden shiga kana za a samu karfin gina makarantu asibitoci da ruwan sha da fatar allah ubangiji ya sa wannan kira ya ɗore kuma a yi amfani da shi suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka eh muryar musulunci ta biyo ya ta farko dai suna na sani da alaska tun daga nan sasun a cikin jihar ta magaram a shahoriyar nijar kya mun goyi bayan wanga magana da shugaban kasar ghana na na akufo ado da ya buƙaci haɗin kan eh, shugabannin ƙasashen afirka na neman biyan diya ga tura mulkin mallaka to hakan bai zo da mamaki ba amma me ya kamata wanga mutane tura na idan suka biya kuɗin nan ya kamata a ce eh, talakoki ne ya kamata su amfana eh, da wanga eh, diya ba kashin dankali ba babba ya danne karami Allah sa hakan haka su ta cimma ruwa a tashi lafiya muryar musulunci ta biyu a sani dawo alaskacin daga nan sa tsumburum a cikin jihar da magaram a sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta ira a magana kabiru sila usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta afirka to hakikanin gaskiya dangance da wanga kira da shugaban kasar ya yi wato nana adanko a kofo ado na ganin cewa shugabannin afirka sun haɗa kansu don neman diya a kasashen turawa musamman wanda suka azabtar da 'yan eh, afirka baka kwata a kasashen afirka daban-daban to mu dai a ganin mu gaskiya wannan ihu ne bayan hari talakari da shugabannin afirka ba su da haɗin kan mutane za su tunkari turawa da irin wannan magana a wannan lokaci musamman inda in kai la'akari incin kan kan shi kan da turawa nan suka bamu incin kai ne suka bamu a takarda musamman inda zaka duba daga baya bayan akwai kasashe kamar irin su kasa ta jamhuriyar Nijar Mali Burkina wanda suka tashi haikan na ganin cewa dole dole sai sun samu incin kansu da kasashen eh, turawan yamma amma kuma wasu kasashen Afirka suke musu zagon kasa to hakikanin gaskiya kasashen Afirka ba su da haɗin kai da assalamu alaikum biyo head jamhuriyar musulunci mai magana bilamina bilamina gwarmaji daga karamar hukumar ninge a jihar bauchi to ko shakka babu wannan haɗin kai da shugaban kasar ghana na akufa ado ke nema ga sauran shugabannin kasashen mu na afirka game da wannan zalunci na turawan mulkin mallaka hakika wannan abu ne da ya dace to sai dai muna kira ga sauran mu na afirka mutukar za su mara wa shugaban kasar ghana na akufa ado baya to su tabbatar sun yi ne domin kishin afirka ba don ba domin kishin aljihunsu ba daga karshe dai muke addu'ar allah ya kawo mana ci gaba a kasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya na gode biyo BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci. Assalamu alaikum mu ne Jamhuriyar Musulunci ta Iran barka mu da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. To mai magana da yana ku Suleiman Zangon su Sumagala jihar Zandar Nijar. To akan wannan muru'i na ku to shugaban kasar Ghana ni je a ra'ayina ga magana taka da kai dai ba lalle ba ne ba dai saboda ni ne ne sa saboda gaskiya shugabannin wannan afirka ku baya da haɗu ko guda kawunan mu a watsa yake saboda duk abubuwa ga shi nan kasashe nawa aka ma cin mutunci duka daga tura ne ko amma babu wani katabusu da aka yi to yanzu dai na farko kuma dai ga shi nan da dan takaitacce dai ga sanar dai walakin da aka kamar Niger to ana da haɗin kan kasashen afirka gabaki ɗaya haka ba ta kasance tunda duk afirka ce ta zo ta kashe ta zo ta kashe mu yanzu wace ta zo ta kashe mu wata ecowas wata musulmi duka ina ce afirka ce ai to suka je tura ko suke zo suke cimma mu mutunci da to ni dai ana ra'ayi kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh radio jamhuriyar musulunci ta hiran sunana gwani lawan ali gamadan shugaban kungiyar kira da sauraron rediyo ta afirka reshen jihar kano kuma ina so in yi tsokaci dangane da wannan maudu'i naku na ra'ayoyi masu saurare a wannan shugaban kasar ghana nana akpo ado ya buƙaci shi tura mulkin mallaka a kowance ya buƙaci ƙasashen afirka da su mara masa baya wajen ganin tura sun biya diyya da suka yi barna a lokacin da suka yi wato mulkin mallaka gaskiya wannan abu ne mai kyau matuka kuma muna fatan shugabanninmu na ƙasashen afirka su marawa nana ko ado da baya domin a a ƙasashen afirka 'yanci domin tabbatura nan sun tafka barna. yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata ficewa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka na agar suke cewa a kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na sittin inda za ku ji cewa a yau muhammad da shi da wani abokinsa mai suna saman wanda kuma ba'irane ne suna tare a ɗakin karatu na jami'ar birnin tehran inda a cikin wannan ɗakin karatu suka tattauna dangane da birnin arumiye wanda ɗaya ne daga cikin sanannun birane na iran domin jin yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin shirin to amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka thank you برنن تهران اهل تهران متانن برنن تهران ارومیه برنن ارومیه دریاچه قرما دریاچه ارومیه قرمر ارومیه معروف سننه کو سننه نزدیک کسا تبریز برنن تبریز بزرگ بابا بزرگتر مپی گرما بزرگترین wanda ya fi kowane girma. Labod. Ba makawa. Ta'atilat. Ranakun hutu. Mahigiri. Kamun kifi. Shoma miravid. Kai, kana zuwa. ماهی کیفی او ندارد شی باید آب شور روا می دندنن چه جالب دقایه تروه یعنی تو؟ آنجا چن اصلا سم پرنده سنسو پرنده ها وجود ندارد بابو سو کنار گپن کنار دریاچه گپن قرما همیشه کودوشی آنها زندگی می کنند سو سنا شمال اریوا جنوب کدو آنها می روند سو سنزوا مدتی ونی دل لوکچی آنها می مانند سو سنز ایوا اطراف گفه اطراف دریاچه گفن قرمه سرسبز کوری شر درخت ایتاچی باغ لمبو باغ ها لمبونا میوه Kayan marmari. Poras. Cike da. To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Saman amma da fassara ta a cikin harshen Hausa. Shoma ahle Tehran hastid? Kai mutumin birnin Tehran ne? نه من اهل ارومیه هستم آه نی مطمئن ارومیه نی. ارومیه کجاست؟ اینانه ارومیه در شمال غرب ایران نزدیک تبریز دریاچه ارومیه خیلی معروف است و مسو یمچن ایران اکسا دا تبریز قرمر ارومیه سنن نچه سوسی دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است قرمر ارومیه تنا قصد برنن ارومیه نه؟ بله دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است ای قرامر ارومیه ایتا چه قرمه مپی گرمه ایران لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می روید. تبس ارانکون هوتو کی زاک تفی دومین کامین کیفی نه دریاچه ارومیه ماهی ندارد چون آب آن خیلی شور است آه قرمر ارومیه بات دکیفی. دومین کوا روانتا یه da گیشری سوسی چه جالب یعنی آنجا اصلا ماهی و پرنده وجود ندارد؟ دگه تروه. hakan na پین ا کتا بابو کیپی کیپی در da نه ماهی ندارد ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند آه babu kifi a can amma tsuntsaye da yawa akwai su a gefen ƙoramar An پرنده ha همیشه کنار دریاچه زندگی می کنند؟ waɗancan tsuntsayen a koda yaushe suna rayuwa ne a gefen ƙoramar? Na, آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند مدتی کنار دریاچه میمانند. a'a su lokacin da suke tahowa daga arewa zuwa kudanci ko daga kudanci zuwa arewa wani ɗan lokaci kaɗan suke tsayawa a can. اطراف دریاچه سرسبز است. گپن قرمر کره نشر. بله آنجا خیلی سرسبز است. پر از درخت و باغهای میوه است ای چنگ کورنه شر چکه دا اتاتوا دا لمبنان کایم مرمری ta jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu dakata a mako na gaba da dala ubangiji za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin duk kuma wani sabon darasi. Tanzu kuma sai mu na ƙarshe shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu raro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu na kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har yalla yau barka mu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun cin hanci a jamhuriyar tarayyar nigeria wanda muka somo a makon da ya gabata duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar yau za mu tashi ne kan tambayar to dokta yanzu dai buhari dai ya zama tarihi in ana batun mulkin ƙasar najeriya ga kuma sabon shugaba ya haye kan karaga ya kake ganin kamun ludayinsa musamman kan yaƙi da cin hancin shi ma shugaban mutum ba zai tsaya ya yi yaƙi da cin hancin daga kansa cikin ofinsa da 'ya'yansa da ministan agents da sauransu. To lokacin da kake kwamishinan ilimi a jihar Bauchi, haɗayin wani taro haka na wayar da kan Fulani. Me aka cimma ne a wannan taro? A'a, ba dai taro ba. Mu dai abin da muka yi shine mun fito da program wanda ‘ya'yan makiyaya wanda ba sa samun karatu a cikin dazuzzuka sai mu ɗebo su lokacin hutu su zo a yi amfani da kwanakin hutu karantar da su wannan abin da muka yi kenan ba wai ya taro ba ne mm. makarantu ne na gwamnati na kwana aka sake buɗe su sai a sa su a ciki sai a koyar da su idan hutu ya kare yara na yau da kullum za su dawo to waɗannan kuma sai su koma saboda matsalar da ake da ita a cikin daji yanzu shine makarantun da ke cikin gari ma ana da matsalar malamai su je wanda suke gefen titi da sauransu ina ga wanda ke daji don haka an samu wata dama da za a rika kin zuwa ma koyar da su a cikin daji to kuma rashin wannan koyarwa shine a gene yake haddasa lalacewan waɗannan al'ummun da ke cikin daji saboda za su tashi babu ilimi babu tarbiyya sosai muka ga hanyar da za a kyautata tsaro a nan gaba shine tun yanzu a tabbatar da cewa waɗannan yaran an fito da su lokacin hutu ana koya musu addini ana koya musu da'a ana koya musu boko ana koya musu arabiya to ta nan akalla su ma za su yagi abin da za su yaga kuma muna fata cewa za su yi hankali za su hankalta fiye da yan uwansu wanda ba a ba su ilimin bokon ba da na arabiyan kwata to dokta da yake yawanci akan zargi ne da wannan wato fashin daji da ake yi kana ganin an samu ci gaba da hana wannan yaran ko da sun girma yin fashin daji ai hanyar kenan a ba su ilimi ai matsalar waɗannan da suke daji da fulani da waɗanda ba fulani ba shine an yasar da su an ki a yi integrating ɗinsu a cikin system na Najeriya kuma corruption da muka yi magana a kai na uh, munin mulki da mai da hankali akan kuɗi da sauransu a cikin gwamnati ya sa waɗanda suke nesa da ba a ganin su ba a kulawa da harkarsu ba a kulawa da hanyoyinsu ruwan shansu wajen kiwon su wajen menene duka harkar noma a can da sauransu wanda ake kula da su sune ne waɗanda suke birni da local government headquarters da magaruwa da ke bakin hanya su wayancan na daji yanzu an je an iske su wuraren kiwo wanda aka ware su yi kiwo da damina an je an karbe an rarraba wa manya you know hakimai da local government chairman da gwamnoni da sauransu duk sun rarrabe su ana nan ana ta kai hanyar da za su bi zuwa wajen shan ruwa an toshe hanyar da za a yi wannan cututtuka sun zo veterinary da clinics din da ke nan wanda da a ce za su rika ba su magani kuma ana yin lamba ana yi wa shanu huji da sauransu duk abubuwan nan ba sa faruwa da duk duka gwamnati ta kauce daga wannan hanyar da aka dora eh, ta a kan tuntuni so a ƙarshe aka samar da wata al'umma wacce ita bata san menene ma dadin najeriya rubutun naka kana cewa 'yan fashin ofis su ne suka tarbiyyanci 'yan fashin daji shi ne ban gane hausar ba <laughs> ko turancin ne eh, ma'ana su wannan lalacewar ya same shi ba a kara yawan sojoji da 'yan sanda da saya musu kayayyakin aiki da fada waɗanda suka kamata sai da waɗannan abubuwa su boko haram nan suka bayyana sai kawai aka gane duk a shema fanko ne ma abu saboda ana ta kashe kuɗi duk shekara amma kuma ina kuɗi ne ke in an ce za a siyo makamai ba a siya ko kuma idan aka siyo ba a siyan ingantattu da ake siyowa kila a samu sabbi kalilan idan ma an so din to wannan abun kuma idan aka duba fannin gona da kuma lura da dazuka da sauransu ai inda su waɗannan masu fashi ɗin suke su ma duk abin ya zo ya shafe su labi ne da sauransu babu su wuraren noma da wuraren kiwo da sauransu ana ta tashi hankali a kai waɗansu ma an cinye su so babu wurin kiwon so dole manomi da uh, makiyayi su zo kusa da juna muddin kuma suka zo to dole dama za a samu barna idan aka samu barna za a samu tashi hankali banda ma haka tattalin arziki ya kara lalacewa yadda 'yan birni ke kokawa haka nan 'yan daji ke kokawa yadda 'yan birni ke yin laifi haka nan 'yan daji ke yin laifi to shi wanda ke daji tun da ba yi da kowa tattare da shi to kaga akwai abubuwa na koyo wanda zai iya yi amma duk waɗannan abubuwa da ana iya shawo kansu idan da a ce wannan sace dukiya da ake a ofisoshi ba a yi ta da tabbas muna da isassun 'yan sanda da tabbas muna da isassun sojoji da tabbas muna da isassun jami'an tsaro waɗanda za su kare mu birni da ƙauye amma tun da babu kuɗin ko kuma akwai sun amma kuma ana ta sacewa to kaga wannan to dokta shine gaba kake cewa sun taru sun lalata kasar ban sani ko ka ga wani bidiyo da nuhu da bado ya lakca a kasan germany yawa eh, to a ganin ka da ana samun yan sanda kamar su nuhu da bado ba ganin kamar kasan da ta dan gyaru. masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri a maimakon bakon namu dr aliyu usman tille wani malamin jami'a mai sharhi kan al'amuran yau da kullum sannan kuma tsohon kwamishinan ilimi a jihar Bauchin Najeriya da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wurkari ya zub da tsamiyar kura. to da wannan zamu ga gari sai idan Allah ya kai can an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير تخنيوتاف مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز